fatan yan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna yi muku fatan alkhairi barkamu da wannan lokaci to insha Allah yan uwa yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da wasu zurruka masu matuƙar amfani kamar yadda kuka ga mun yi sanarwa kamar haka wato ainihin mun ba ku wannan sirrin ne saboda yan halitta annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to insha Allah muna fatan yan uwa za a dore a yi wannan sirri don ganin wannan wata mai albarka da muke ciki to shi sa muke ba da irin wa'annan sirrika don yan uwa al'umma su yi kuma a samu biyan bukata bi izinin lahi domin a yi a samu biyan bukata insha Allah to shi sa muka ga ya kamata da muka kawo muku wannan sirri don a yi a samu abin da ake so musamman ma ga shi watan Ramadan muna cikin shi to kuma kowa akwai irin bukatan da yake nema yake da bukata yake da muradi walau mace walau namiji kowa yana da bukata ya ga yana da bukata a zuciyar shi to insha Allah duk wanda yake da wani bukata to ya wato ainihin ya yi wannan sirri da yake shi sirrin ya kunshi abubuwa kamar wajen guda huɗu ne to shi kanshi sirrin dai sai mai rabo gaskiya sai wanda ya saurari wannan bidiyo kuma ba wai sauraron ne zai sa kamar kana da rabo ba sai idan ka aikata shi insha Allah sannan za ka sami biyan bukata bi izinin lahi to muna fatan yan uwa za a yi wannan sirri kafin mu shiga cikin sirrin kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwan ka ne wannan gida na Asrar TV NG to muna yi maka barka da zuwa wannan gida kada ku manta da ku daure ku danna mana wannan alama ta ja ku danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura ƴan umma al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani ƙwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsayo ne a gidan nan to muna maka barka da wannan rana tun mu faɗa muku mu shiga cikin sirrin kai tsaye abu na ɗaya shine kamar haka samun manyan kuɗaɗe samun manyan kuɗaɗe ba ƙananun kuɗaɗe ba idan ku aka ce maka samun manyan kuɗaɗe to hankalinka zai tafi wani guri mai nisa ba zai tsaya kusa-kusa ba to samun manyan kuɗaɗe ya danganta da yanayin yadda Allah subhanahu wataala zai azurta ka da irin wayannan kuɗaɗen wasu kuɗaɗen Allah subhanahu wataala zai baka su ne kai da kanka ba ka taɓa tunanin cewa za ka samu irin wa'innan kudaden a rayuwarka ba to dan uwa kar ka yanke kar ka sare insha Allahu zan baka sirri insha Allahu domin kai ka sami biyan bukata bi iznillahi wannan sirri idan kai shi wanda za mu faɗa maka na farko to insha Allahu um, wato ainihin na samun manyan kudaden bi iznillahi la sai ma wannan watan Ramadan da muke ciki insha Allahu za ka sami biyan bukata bi iznillahi kana hada da addu'o'inka kuma kana yin wannan insha Allahu. To abin da za ka shi ne kamar haka. Za ka dinga karanta amma fa sai an daure gaskiya. To yanzu na ga wata ne wanda ya kasance ana ta yin addu'o'i to shi yasa za mu ba da wannan wuridi domin a yi tunda mutum yana zaune ne ko kana karatun Kur'ani ko kuma kana addu'o'i. Idan a cikin addu'o'inka ne to ka haɗa da wannan, ka hada da wannan bi za ka samu manyan kuɗaɗe. insha Allahu. Kar ka sare ka yi wannan sirri. Za ka dinga karanta gashi na farko kamar yadda muka dora La ilaha illallah Ar-Razzaq. La ilaha illallah Ar-Razzaq. Za ka karanta, za ka karanta shi kamar yadda muka dora muku nan nan. To haka za ka karanta shi. Za ka karanta shi ne dubu saba'in za ka karanta. Dubu saba'in za ka karanta shi ne gashi nan. Dubu saba'in za ka karanta. la ilaha illallah ar la ilaha illallah za ka dinga ba kafa dubu saba'in dubu saba'in za ka karanta yadda za ka karanta shi ne za ka dinga rarraba shi ne idan ba za ka iya yin a rana ɗaya ba to sai ka rarraba shi ya kasance ka yi shi na kwanaki amma ya kasance kana irgawa kana ajiyewa saboda kar ka manta kar ka wuce adadin da aka faɗa maka dubu saba'in La ilaha illallahu ar-razzaq za ka dinga karantawa har sai ka haɗa adadin dubu saba'in. Bi iznillahi in kai wannan sirri insha Allah za ka ga biyan bukata na wato ainihin bangaren kuɗaɗe insha Allah Allahu bi iznillahi. Ka rike wannan sirrin na baka ne saboda fiyan halitta insha Allah. To sirri na biyu kuma shine wanda zan baku shine kamar haka. Za ka dinga wato ainihin karanta astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. ɗari bakwai, am, dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai, dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai. Haka za ka dinga karanta. Astagfirullah, astagfirullah. Shi ma za ka dinga karanta shi ne wato ainihin shi wannan kuma abin da yake a lokacin za ka dinga karanta shi, am, kamar za ka dinga karanta shi ne saboda warwarewar harkoki. lokacin da aka danganta shi AM ƙarfe uku daidai AM uku daidai za ka dinga karanta yana warware harkokinka zai dinga warware maka duk wasu harkoki lokacin da za ka fara karanta za ka fara wannan shi shine AM ƙarfe uku AM ƙarfe uku za ka fara karanta insha Allahu yana warware harkokinka zai warware maka harkoki yadda ba ka tunani komai ya kasance yana buɗe bi kowane harka ka sa a gaba to insha Allahu harkokin nan za su buɗe bi iznillahi za ka samu kuma biyan bukata wacce kake nema kin a gurin Allahu subhanahu wataala a daure a yi wannan sirri na bi da muka saka muku to sai kuma abu wanda ya kasance na uku kenan shine za ka dinga wato ainihin wannan na mace ne wannan na mace ne za ki dinga karanta ya wadudu ya wadudu yawo wadud yawo wadud za ki dinga karantawa adadin sunan wato ainihin mijinki ko kuma sunan saurayinki adadin sunan mijinki ko kuma adadin sunan saurayinki na mace ne wannan yauwa amma duk sunan da na faɗa tun daga farko shi ma wannan mace ba za ta iya yi ba iya namiji ba yauwa wannan shi na mace ne kas ita kaɗai ita kaɗai za ta iya yin wannan yawo dudu yawo dudu akan ta za mu faɗi wannan yawo dudu yawo dudu zaki dinga karanta adadin sunan mijinki ko kuma adadin sunan saurayinki kwanakin baya mun faɗi yanayin yadda ake gane adadi na sunan mutum da kuma adadi adadi dai na sunanka mun faɗa kwanaki yawa? to haka zaki dinga karantawa to wannan maganin shi shine mallaka ce da jan hankali mallaka ce da jan hankali in kika daki wannan to bi iznillahi zaki mallaki mijinki da kuma za ki mallaki saurayinki sai kuma wato ainihin abin da ya kasance farin jini shi kuma wannan ya haɗa mace da namiji kowa zai iya amfani da wannan sirri zai iya amfani da wannan sirri ana so wato ainihin a rubuta a rubuta alam na sharah alam na sharah za a rubuta kafa wato ainihin talatin da uku kafa talatin da uku za a rubuta idan aka rubuta ta sai a wanke idan aka rubuta idan aka wanke sai a wato ainihin a samu a daka dabino a samu dabino a daka dabino a daka dabino da ruma fada da dabino da kuma ruma fada za a haɗa su sai a dake dabino da ruma fada za a haɗa su sai a dake a barbada a barbada garin nasu a saman wannan ruwan rubutun sai a sha. Da zaran an sha ruwa ko kuma za a yi sahur to sai mutum ya sha wannan ruwan rubutun. insha sha Allahu. Shi kuma wannan wato ainihin yana buɗe kamar farin jini haka yake aiki kenan ɓangaren farin jini. A daka dabino da ruma rumafada a dake su su zama gari sai a dinga barbaɗa a cikin ruwan wannan rubutu na alam shara a dinga barbaɗa ana sha. insha Allahu farin jini ne ko mace ko namiji ko ya ko yayi wannan sirri. Izinin wannan bidiyon da muka yi muku dukan shi izinin shi shine a yi wa Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a yi mishi salati. Wannan shine izinin wannan bidiyo. Idan ba yi salatin nan ba to ban baka izini da ka ɗauki wannan sirri ka yi amfani da shi ba. Mun gode sosai. A nan za mu zaɗa wannan sirri sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Mun gode sosai sai anjima.